daidai da 25 ga watan januwari shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin riyadu salihin na al'imamin nawawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙuri inda mun karanta hadisin annabi da ke ɗauke da bayanin irin rashin lafiyan da annabi ya shiga da tsananin da sahabbai suka ga annabi yana ciki daga cikin sahabban akwai sayyida fatima muka ji irin tausayi da ta nuna dangane da halin da mahaifinta annabin allah yake ciki da shi kuma irin ansa da martani da annabi ya bada wanda ke nuna haƙuri da juriya irin tashi to bayan da muka ji waɗannan bayanai baki ɗaya sai mala ya ce wasayen nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi marad wa fatihi irin wasiya irin umarni irin jawo hankali da annabi ya rika yi ma al'umma a san da bai da lafiya wanda daga wannan kuma bai tashi ba ita wasiya zai iya yiwa a yi ta aƙalla shekara ɗaya kafin ma mutuwan mutum ya ta nuna maku a yi kaza a yi kaza ko a bar kaza ko kun gano wannan da kyau wannan da ana ɗaukanta wasiya ne akwai kuma rubutacciyar wasiya da mutum yake rubutawa ya aji bayan wannan akwai umarni ko jawabai da allah madaukin sarki ke bai wa mara lafiya dama ya yi su a lokacin da yake dab da rasuwa wannan ba kowa allah ke ba wannan damar ba kun gano wannan da kyau ku saboda ɗaukar rai abu ne mai tsanani ba wanda zai iya baka labarin ya tsananin fitar yake domin wanda zai ba da labarin ai ya mutu ba zai iya ya ce kayi jama'a kagan ka hada kaza da kaza da kaza to ukuban wannan abin ya kai ko yana dabda ko ya ku gani inda za ka iya fahimtar ya ɗaukar rai yake to wannan al'amari yana da wahala allah ka samu cika da imani wasiyar annabi mun karanta wasu daga cikin hadisai a wannan bangare za mu tashi kai tsaye inda ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma kala daga abdullahi ɗan abbas Allah madaukin sarki ya kara musu yadda ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi maradihi alladhi mata fihi annabi ne ya fito a sanda yake kwance a rashin lafiyan da daga wannan rashin lafiya annabi bai tashi ba ya rasu bi malhafatin kada asaba bi asabatin dasma ya sa wani yadi ko tsumma ko rawani ya ɗaure kan shi. hatta jalasa alal mimbari annabi ya taho har sai da ya zauna kan mimbari fahamidallaha wa asna alaihi da ya zauna sai ya yabi Allah kuma sai ya gode ma Allah hudu batul haja kenan sun makala annabi da ya kare sai ya ce amma ba'adu to bayan haka fa'innan nasa ya wa ya ansar mutanen duniya suna ta yawa ma'anan wannan mutane na ƙara yawa a madina amma kasantuwan ansar 'yan kaɗan ne so kuma suna rage yawa haka gari yake duk sanda gari ya taso baƙi suna yawan zuwa garin sai a waye gari baƙi sun zo sun yi dominating 'yan garin sai ga 'yan garin sun koma 'yan kaɗan ne kuna fahimtar wannan da kyau ko cin da bakin nan yawa suke yi yau su zo gobe su zo jibi su zo kuma hayayyafa suke yi so kuma 'yan garin koda suna hayayyafa ba su kai hayayyafan baki ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa hatta ya kunu fin nasi bi manzilatil milh fit ta'am kun gano wannan da kyau ko 'yan madina suna zama kaɗan har su zama su ɗin nan za su koma matsayin gishiri cikin abinci abincin shi ke da yawa gishirin shi ke kaɗan amma kasantuwan wanda gishirin sai mai yawan kuma ya armashi kuna fahimtar wannan da kyau ku? faman waliya minkum shay'an duk wanda ya zama shine jagora daga cikinku aka ba shi wani mukami ko na menene durru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin lalle a karkashin wannan mulki nashi wasu za su amfana wasu kuma za su cutu falyaqbal min muhsinihim to lallai ya karɓi kyakkyawan ayyuka kyawawan ayyukan da 'yan madina za su yi wa ya tajawazu an musi'ihim wanda kuma ya ba daidai bai yafe mashi kun gano wannan da kyau ko akwai abin dube a cikin wannan hadisi da kyau kun gano wannan da kyau sai mai ruwa ya ce fakana akhirun majalisin jalasa bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan zaman shine kusan zama na ƙarshe wanda annabi ya yi al bukhari ya fitar da hadisin a lamba na 3628 yanzu annabi yana nuna mana duk sanda shugaba ya waka ragan mulki ko to sai dai Allah ya kiyaye dole akwai wanda za su amfana sana akwai wanda za su yi ne za su cutu waɗannan hadisan su ya kamata a rika tuna mutane kullum kuna fahimta in ba haka ba ku sai an zo an yi gwamnati mutane su koma suna cewa wasu ba su ga amfanin da aka samu ba ai dama ba kowa ne yake jin daɗin gwamnati ba in ka ce wai kowa sai ya ji daɗin gwamnati ba ka sa abin da kake yi ba akwai abubuwan da gwamnati za ta saman muku kila kai ba amfani ne a wajenka ba amma wani shi kuma amfani ne a wajen shi za na bukarar ya fada faman waliya minkum shay'an durru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin wasu za su amfana dole a cikin kowace gwamnati akwai masu amfana akwai kuma waɗanda dole su kuma za su cutu shi za sai ka samu talakawa kawai su abin da suke faɗi mu ba mu ga abin da aka yi ba ai kai wawa ne ai simple kawai simple ba ka san me kake yi ba duk wanda yake auna zamantakewa da tsari na shari'a ko zai natsi ya gane cikin aikin gwamnati idan aka guda arba'in ɗaya ya amfanar da jama'a an ci nasara in talatin da tara bi amfanar ba matsala dama bayan da za a yi gwamnati taimakowa daidai jama'a duk sun karkata suna son buhari ko abin da zai faru a mulkin shi kenan wasu za su amfana wasu za su yi ne za su shuto ba gwamnatin hannun annabawa haka take wasu su amfana wasu su yi ne su cutu bayan da za ka ce komi sai an maka shi ba zai yiwu ba babu shugaban da zai zo zuwan shi na farko ka ce wai kana son ka fara ganin canji a rayuwa ba gaskiya kake faɗi ba ba za a taɓa ganin haka ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ba za ka ga wannan ba in wannan kake jira ka gani a tsarin jagorancin shugaba ko to za ku yi fada da shi kuwa sau da in ya zo tukuna ma sai ya tsaya ya fahimci me ake a wajen kun fahimci wannan da kyau ku kila wanda ya gabace shi mai wayo ne da dabara ya yi kumbiya kumbiyan abubuwa iri-iri miyagu wanda kafin ya gane kan yin abin shekara ta tafi inda kuma kudin aljuhun shi ne ya ɗiba ya sai rake ya ɗiba ya sai iloka ya ɗiba ya sai gyada sai yadda yake so kuna gane wannan da kyau shi sa dole al'umman musulmi fa sai an karar da su wai ma me suke nufi da abin da suke nufin tukuna sun ma san me suke nufi don abin da nake tunani tunaninsu shine ana kama gwamnati kowa ce fanan gidan shi ya zama sauki rayuwar cikin sauki zai ga wutar ba zai yiwu bayi kuma wannan ba zai allah baya haka ba zai taba yiwuwa ba akalla ba ka tsara ba ko da za a kama gwamnati sayan shekara sha biyu ba ka ga wannan ba don ɓannan da aka yi sai gyara ta kun bayyance wannan da kyau ku in ba haka ba mu da kanmu za mu komo muna tsine mata albarka ka san haka don dole an karar da mutane me za a yi cefanen gidanka da kyar za ka riƙa yin shi sau da sai an yi gyara kun fahimci wannan da kyau ku dole mutane su fahimci wannan in ba ku fahimci wannan ba ku za ku sha mamaki sau da duk wani burgu da ya ɗiba abin da ya ɗiba kuna tsammanin kawai zai ɗiba ne ajiye tafiyan shi ba inda kudin suke suna hannun baragen nan kafin an so su fa an gaya maka irin yan banga ne da za a bi mutum kawai ɗibo ɗibo ɗibo kafin a ɗiba wani sai an yi wata shida bai bayar ba an ta rigima a kotu to sai an gama tattara wanne sana ya za a yi da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku mutane ba sa fahimtar wannan tare suke ana cewa gobe an rantsar shikenan kawai za a fara ganin alheri yana zuwa alheri yana zuwa ba su ma fahimci inda rayuwa yake ba kwata-kwata ba zai taɓa yiwa ba waɗannan biragen ku sai an wahala da su wani burgun mai hikima ne zai zo zai ce za a aiki iri kaza aikin bai wuce na dubu goma ba sai an san miliyan ɗari uku kaga za a so wannan kuɗin amma ya yi rubutu a bisa ƙa'ida wanda wannan kuɗin sun bata aikin gwamnati kuma rubutun da aka sa ma hannu ko na ƙarya ne in an bi tsari to wannan kudin sun ciwo to sai an ɗibo ƙwararrun da za su gano wannan to ɗibo ƙwararrun shi ma aiki ne aikin ƙwararrun shi ma aiki ne gano burgun ma aiki ne ɗaukan burguwa kai shi tarkon kotu shi ma aiki ne kotu ta matse shi a cikin galan ɗin duk wannan ba ba ƙaramin aiki ba ne kuma ba wanda zai iya sai jajirtacce shi yasa gambu mai kidan ya ce babu sata mai bashi ci <laughs> mun gano wannan da kyau da satan dan sanda da ma'aikacin gwamnati ya rantse maka da Allah kas kas kas kas ya rubuta kan ka ce kobo ya kashe su kuma wallahi ba za ka yi ganewa ba ga dai su dakta na za su gaya muku yadda suke ina fatan mun gano nan ne <laughs> yan boko nake magana ba wasu su dakta ba haka suke bi za a ci an bi due process ne sun kashe su don ba kudin suna cin wata jakali ne za a ɗibo a rika kawo mutane ba fa ba haka suke ba wannan budget din da kaji ana yi a Najeriya ba kudin fa duk ƙaryan banza ne hasashe ake yi kamar kai ne yanzu ka kana hasashe kana san za ka sai mota kana son za ka sai kaza amma za ka tafi kasuwa nemo kudin haka fa ake yi amma wannan akwai source na samun kudin Sama matsala akwai birage a hanyar, wani kudin yana zuwa zai getta to akwai burgu wanda sai kayi da gaske suna fatan mun gano wannan da kyau shi sa ake da bukatan al'umma su fahimci wannan shi sa annabi zai tafi nefa ya san bari zai yi amma yana gaya masu za a yi gwamnati wasu za su ji daɗi wasu ba za su ji ba <laughs> wannan wannan hadisi ya zo lokacin da ya kamata kina abin da annabi yake son ya gaya mutane kowa ya yi haƙuri kowa ya haƙuri amma in mutane suka sa zurfin kwaɗayi da tunaninsu kowa rayuwa zai zama haji-haji zai sha mamaki ba zai yiwu ba yanzu ka ɗauka an gaje ƙasar saudiya irin yadda ake bayani ai a saudiya ba talaka ko akwai wanda yake kwana ma bai ci abinci ba a kasan akwai talakan da kai kafi shi arziki a kasan amerika ba ana nuna kana gani gari lafiya lau ba akwai wanda a titi suke kwana sai sun yi bara irin wannan baran da ake sanar su abinci ana fahimtar wannan da kyau ko duk wanda yake aikin gwamnati musamman gwamnati a ce shi shugaba ne in ya saci kudin mutane ko sai an yi da gaske za a iya kama shi sai an yi da gaske shi sa ke gani ko an je kotun sai a dade ana magana duk da cewa ita kanta gwamnatin makaryaciya ce akwai abin da suke nufi shi sa ku gane za a kaba gwamnati da izinin Allah amma sai an yi haƙuri kun gano wannan da kyau ku sai an yi haƙuri an ba da me an ba da uziri in ba ka ba wannan hadisin na ku fahimce shi ba wasu za su amfana wasu kuma za su yi ne za su cutu tabbas misali yau a ce an kama gwamnati sai a ce an mai da mai naira arba'in wanda ya je siyo mai ɗari ko tamanin da bakwai dole fai sai da naira nawa ya ne wanda ya je ya kara motar shi aka dora mai shi kuma ya mai ya amfana malam daga 80 zuwa kaji yan najeriya ko wai daga 87 bakwai mai da shi 40 wai ya dan samu sauki kyauta ke sa baka kun ciwon wannan ni fa na lura yan najeriya abinda suke jira ko kawai su je su kwanta kawai a rika zuba musu kwaya a baki ana dan kama haɓar su ana ana mai tauna sannan amin haka ya haɗi a ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri wai yana cin ƙwamma ana ba shi haƙuri Allah ya samu dace mala an yi ɓanna ne a ƙasan ɓanna yake a ƙasan nan tun da kashe saddauna gyaran fa da ɗauko ke nan, tun kashe saddauna ke ɓanna a ƙasan nan don wanda suka hau za su yi gyaran suna daɗewa ne ake ta taɓar gaza ake ta taɓar gaza ake ta taɓar gaza har yau to in ko za a aiki sai an jigata kaman kangon gida ne wanda yara ke kashi da manya ke kashi ake zuba bola ake zuba kaza in aka zo aka ce ana son a gyara gidan nan ya zama wajen zaman mutum sai an yi kamar a rushe shi gaba ɗaya tukuna ba daga ran da aka yi nufin gyara kangon gidan nan wai ranar ne kawai za a gama komi har mutum ya ɗare kan dining table ana kawo mashi wainan kwai yana ci ba to in ka fahimci najeriya a haka to abin da ke gabanmu kenan kangon gidan ne na farko sai an zo an kwashe kashin yaran nan an kwashe wannan bolan an duk inda ya ci a windo an gyara an gyara kofa an yi fulo an yi filasta an yi fenti an yi rafta an yi kaza duk sai an yi waɗannan abubuwan to ko ba rana ɗaya za a yi ba Ya an ɗibi lokaci kuna gano wannan da kyau ku to shi ne gyara fa shi sa lokaci sai ka ji suna cewa da gyaran ma tsohon gida gara kai ne ka kai samu to ɓannan nan ku tsaya ku fahimta da kyau tun zamanin wake yinta tun zamanin bayan sassa dauna ana kashe sassa dauna ɓanna ta fara murtala zo zai gyara aka kawar da shi haka ne buhari zo zai gyara aka kawar da shi umar zo zai gyara aka kawar da shi eh mun gano ne da kyau ku ina sane ina fatan mun gano ne da kyau to waɗannan su ne suka zo da gyara na gaske to kuma ba su kai ko ina ba ina fata mun gano wannan da kyau to me rage yanzu ba gyara za a zo yi ba dama haka Allah maraukin sarki ke in zalunci ya sama kifowa yake kasa amma fa duk gyaran da za yi in addinin mu na cikin matsala to ba ma cikin wannan gyaran domin addinu ra'asul mali addini shine kan dukiyan fastamsik bihi ka rike shi gam duk yanda ka ji daɗi a duniya addinin ka ya shiga matsala in ka ji lahira wuta za ka shiga a duniya ma ba za ka zauna lafiya ba ina fatan mun gano wannan da kyau mu addinin mu ne gaba za duk wani abin da ma za a yi to muna son mu ji me ka san addini in addini bai da kaso ba ma ciki wannan shine ismatu amrina an fahimci wannan da kyau ku sannan bar ku ji abin da annabi ya dauko yake faɗi zan yi lacca kan hadisin nan ya ce akwai wanda za su zo za su kyautata a yaba masu akwai wanda za su munana a yafe masu <coughs> kenan dole akwai mai kenan akwai ceto in shugaba ya zama wai shi bai sauraron mutane ko bai da alheri kwata-kwata dole ne akwai wanda za su yi maka wane bari kuma ya me kuma ya bari dole ne a duk jagoranci inda dai musulmi za a yi ma in ba ka babu amfani annabi ya faɗi wannan magana wanda ya kyauta ta ce a yaba mashi wanda ya munana kuma a yi a kau da kai ma ce a'a mu muna son duk wanda kawai in ya taka an taku ne to ba mu gwamnatin musulunci ba kenan a gwamnatin musulunci mutum zai zo da tabar gaza in an ga dama ce mishi shika ana fahimtar wannan to ku amma a demokradiyya to ban san ita kuma a cikin ta ya abin yake ba amma addinin musulunci kun ji hadisin bukhari ya ce mutanen madina duk wanda ya ba daidai ba a kyale shi wanda ya daidai a yaba mashi inda za su ba daidai ba hukunta sai in sun taba dokan Allah kai tsaye amma dan kuskure da dan zamewan kafa wannan dole akwai ceto dole akwai wanda zai faɗi magana kuma a saurare shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ana ma shugaba kirari wai shi bai jin maganan kowa wannan ba alheri ba ne ina gaya mawa gaskiya bai jin maganan kowa a to shi kenan sai dai a kai shi garin su ya juju ma majuju wallah can ne ba mai ba babba kowa daga gan shi maɓallaci ne duna fil ardi wala yuslihu amma a garin da ke da musulmi ahlus sunna dole akwai wanda zai tsawata ya ce a bari don ko garin lahira aka je dole akwai mai tsawatawa kuma za a je wajen annabi je roƙo ceto duk wanda za a ceta bai da gaskiya ne ka taba ganin wanda yake da gaskiya an cece shi kina fatan mun me yasa ba a je belin ka ba dan kana da gaskiya ne ba kai ga station ba amma wani ka je ka same shi wajen yan sanda kai belin shi yana da laifi ne kuma kai kana da mutuncin da in ka roƙa za a baka dama ko a lahira akwai wannan ballantana a duniya kawo ko lahira ta ce gwamnatin da ta bi kowace gwamnatin zafi eh ga ikon Allah mun zo wai za mu karatun wasiyar annabi ne yana dab da zai rasu ga sakon da ya bar mana da fatan mun gano wannan da kyau shi yasa a tsari na musulunci ko dattijo ba yana nufin shekaru ba da akwai matashin da dattijo ne kun gano wannan da kyau ku akwai dattijan da yake dan tsagera ne kuna fahimtar wannan ba a sa dan tsagera ya jagoranci jama'a so tsageranci zai ta yi da nufin gyara kuma ya haifar da mai banna da nufin gyara ya haifar da ɓanna dole an ciza sai a yi ne sai a hura al'umma da suka samu kansu a cikin halin ukuba an zalunce su mutum mai sassauci ya kamata ya jagorance su to shine za a kai inda ake son a kai shi sa sanda jahiliya ta yi mamaya ta yi abin da ta ga dama da Allah ya tashi turo annabi sai Allah ya turo shi mai sassauci Da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim amma suna cikin tsananin jahiliyya sai kuma mai takalmin karfe ya zo za su gama rushewa kenan yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa da kuke ganin ana cewa general buhari ya da don baka taba zama da shi bane mara gaskiya ne ke tsoron shi kawai amma mutum ne simple mutum shi ne zai ce ne kawai gaskiya ko daka maka tsawa ba zai yi ba kun gano wannan da kyau ku to kuma dole zuwa yanzu malamai su matse shi sun na mashi kaza kuma ba a hankali kuma zai yi. kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kashafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sitara annabi ne ya yi labili wannan su sufufun mutane sun yi sahu sahu halfa abi bakarin a bayan sayyidina abubakar faƙala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane innahu lam yabqa min mubasharatin nubuwa ba abin da ya saura daga cikin bisharorin annabta illar ru'ya saliha sai mafarki na ƙwarai yura hal muslimu wanda musulmi zai yi autura laho ko a ganin mashi wannan hadisin fa alheri mutum yi mafarki mai kyau ta tabbata a kan shi ya wani shi mutumin kirki ko kuma yi ma wani mafarkin abu mai kyau kuma abin ya faru da wannan abin ya nuna wancan da aka yi mafarkin a kan shi mutumin kirki ne wanda ya mafarkin ma mutumin kirki ne mubashiratin nubuwa ne kun bayyance wannan da kyau ku ala na ce ku saurara wa inni me na haitu an nuhitu an akra alkur'an raki'an ni an hana ni karanta alkur'ani a ruku'u au sajidan ko a sujada fa amma ruku fa azzimu fihi rabb azza jalla a cikin ruku'u annabi ya ce ku girmama Allah wa amma sujud a cikin sujada fashtahidu fi du'a <clears throat> ku yi gaugawa ku ta kokari da himmin yin addu'o'i fa kaminun an yastajaba nan ne mafi dacewa mafi cancanta a karɓa addu'an da za ku yi kun gano wannan da kyau ku mahallin shahid annabi yana masu wasiya game da mi kula da sallah haɗu da ya ga sun yi sannan yana bayyana masu cewa an nafta ta ƙare kada wanda yana tsammanin hasashen da yake yi duk gwamnatin da za ta biyo baya za ta yi daidai da gwamnatin annabta kuna bayyana wannan da kyau kar wanda ya wannan tunanin domin annabin na rasuwa halifancin da aka yi alamin walin nubuwa ne amma ba nubuwan ba ne kene ya fara sallacewa kuna gano wannan da ke ku ya fara ne ya fara sallacewa kene annabi yana nuna ma 'yan kasa ga tsarin ga tsarin amma in kana da over confidence to kai ne farkon wanda zai fara shiga na dama duk abin da ya zo karga auna shi da mai skelin daidaito zai iya yi wa kaza zai iya yi wa mai ba kaza ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya samu dace Wani hadisi al-Imam al-Bukhari ta da shi a lamba na 479 yanzu siyan annabi da yake kun da yake daukowa ko a tausaya ma mutane kuma ku sani abubuwan zai caccanza da sauransu an ummi salama radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi annabi ya kasance na faɗi a rashin lafiyan da daga wannan ya rasu as-sala wa ma malakat jama'a ku lura da sallah sannan ku lura da abin da Allah ya mallaka maku. tab me Allah ya mallaka maka sai mu ce bayi ko ba su kaɗai ba fama zala ya ƙolo ha annabi bai gushe bai yana cewa assala assala wa ma malakat aimanukum hatta ma yufi da bihali sanu har sai da ya zama bakin shi ma ko ya faɗi kamar ba sa ji abin ya yi ƙasa ibn majah ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1625 aga annabi yana mana wasiya game da kula da ni sallah yana mana wasiya da kuma duk abin da muka mallaka qala siddi siddi yace qawluhu as-sala ay ilzamuha lazimci sallah wa hatammu bi ha ku ba sha'anin sallah muhimmanci wala tagfulu anha kar ku gafala <clears throat> dangane da sallah ina ce wasu ba su iya komai ba sai sallah gaskiya ne dan rigimansa a sallah gaskiya ne annabi ne ya ce mu ba ta himma wa ma malakat aymanukum da yace ce min al amwal dukiyan da yake mallakan ka ne kun gano wannan da kyau ai addu zakata ku ba da zakan dukiyan wala ta tasamahu fiha kar ku sakaci game da kiyaye haƙƙin Allah a kan dukiyanku wa ya tamil an yakuna wasiyyatun bil abid zai iya yiwa annabi yana yin wasiya ne ga bayi maza wal ima da kuma bayi mata ay addu huquqahum ku ba da haƙoƙinsu wa husni malakatihim kuma ku kyautata wajen mallakansu da gudanar da rayuwa tare da su fa innal mubadir min lafzi ma malakat aiman domin abin da yake ɗarsasuwa a cikin zuciya da zai hasa nan da nan idan aka ce ma malakat aimanukum fi urfil qur'an a yaren alkur'ani humul abidu wal ima su ne bayi maza da mata kun gano wannan da kyau ku da ya ce hatta ma ya fi zubi hali sanuhu ai ma ya jari wala ya silo hazil kalima lisanuhu har aka waye gari harshen annabi ma bai maimaita ta ma'ana ko ya faɗi ba a ji sautin ya yi ƙasa min fadal ma iza sala wajara hatta ya kadir alal ifsa bi hazil kalma annabi iya kuma fito da kalman karara an ji ta ba hashiyatu siddi albin maja a lamba hadisi na 1625 kun gano wannan da kyau annabi yana mutane wasiya yana dab da zai duk wanda ya fahimci sallah da wanda ya zo da sallah yau ya mutu ko to kai da ake cewa kai sallah za ka mutu kai ma kai marmaza ka yi ka kiyaye ta kafin lokaci ya zo duk abin da ka mallaka ko menene kai marmaza ka nemi lahira da shi kafin lokacin da baka ko ba shi don dole zai zo ina fatan mun gane wannan da kyau dole zai zo ne kawai ko ya zama dai ka yana nan ko ya zama bashi kana nan ko duka ma to kai marmaza domin duk wanda ma ya zo da alherin gashi yana hada kayan shi Allah ya tsare mana imaninmu wa an anas bin malik radiyallahu anhu kala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce kanat ammatu wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi yawancin wasiyan annabi hina hadaratul Wafa, yayin da rasuwa ta zo mai wa huwa yugargiru bi nafsihi lokacin yana jan numfashi yana dab da zai rasu yana gargara shine as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku lura da tsalla da kuma abin da hannunku ya mallaka mun gano wannan da kyau ku kula da waɗanda suke na ƙasa da ku ku kula da kaza ku kula da kaza jama'a duk wanda bai tunanin waɗanda za su zo nan gaba 'ya'ya da jikoki ƙananan yaran nan ko zai sha mamaki a lahira kana kallon wai kanka da yin ka rayu tsammanin ka ɗanka da jikanka da ƙaninka wai ya taso ya rayu a haka ka san abin da kake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau rayu wannan canzawa take yi haka ne matsala take ƙara zama to waɗannan yaran fa hopeless ne su ba su ma san me za su yi ba kai ne ya kamata ka tausasa ka sassauta masa yadda za su rayu su same cikin sauki mai yiwuwa su ɗara ma abin da kai nan gaba haka ne amma in ba ka da irin wannan tunanin game da na ƙasa ko Allah ba zai tausaya maka ba za a ga rashin tausayi shine sai an zo ɗaukar ranka mun gano wannan da kyau ku wala sai an zo ɗaukar ranka za ka gane kayi kuskure sai ka shiga kabari za ka gane baka da wayo sai an tashi kiyama lokacin ne kuma kankat kenan sau da abin da aka sa ka kai ba shi kaje kai ba na sama da kai kana tsammanin anan zai tausaya maka ne ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kai kayi wannan ne wala ba zai ji ka ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu malam ya ce al-yawmul akhir min hayatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai annabi ya fara wasiya ko to mu je mu ji yinin annabi na ƙarshe yinin annabi na na ƙarshe an anas bin malikin an anas bin malikin al-ansari anna ababakarin kana yusalli lahum fi waj'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anas ya ce annabi shi ke masa sallah a lokacin rashin lafiyan annabi alladhi tuwfiya fihi a rashin lafiyan da annabi ya rasa ciki Abubakar ke masa sallah a rashin lafiyan da annabi ya rasa ciki hatta idza kana yawmul isnain har ma a ranar litinin din da annabi ya rasu wahum sufufun fi sala suna cikin saho saho cikin sallah faka shafan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sitar al-hujra sai annabi ya yayi labulan wundan ɗakin aisha yanzuru ilaina nabi ya leko mu wa huwa qa'imun <clears throat> yana tsaye faka anna wajuhu waraqatu mushafin huskan shi na sheki kaman takaddan qur'ani jama'a ba a rubuta alqur'ani da irin wannan takaddan ana rubuta alqur'ani takadda ne mai sheki ko da tincan shi yasa bugun alkur'ani da sufa da suke yi kulura suna yin takarda wani tafi kowanne nagarta ku gano wannan da ke ku Allah ya gafarta musu sun yi ma'addini duk hidiman da ya kamata su yi mashi inda za a ɗauko zunubansu a zuba mana a najeriya nan za mu rayu cikin aminci ba ma alherinsu ba iyalan gidan abdulaziz mun gano wannan da ke ku duk abin alherin da ya kamata wallahi a yi ma'addini bayan allah nan sun yi suna da kurakurai kasantuwansu ba annabawa ba ba ma'asumai ba ba tsarkake su nake yi ba amma wallahi a bisa ka'idan innal hasanat yuzhibna sayyi'at a bisa ka'idan zannu bil mu'minina khaira wallahi sun cancanci yabo sun cancanci a faɗa alheri a kansu ina fatan mun fahimci wannan da kyau su abin da ke damun mutane shine sukan shugaba kullum da faɗin mugayen maganganu akan shugaba wannan ɗabi'an jawa ne ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne sannan kuma idan mutum ya ɗabi'an sukan shugaba ko duk abin da shugaban da ya zo bayan wannan ya ko ba zai gani ba sai allah ya ɗanɗana mai kuɗin shi a bisa ƙa'idan in wannan ta zo ta tafi to wanda ta biyo bayan ta sai tafi muni kun gano wannan da kyau ku amma in ya zo kalli abu na adalci ka faɗi to sai ga na gaba ta zo maka alheri kun gano wannan da kyau ku amma kai kullun so kake sai an maka ɗari bisa ɗari Allah ya maka ɗari bisa ɗari ne kun gano wannan yanzu wannan ɗauke sanyin nan da aka yi wani yana nan yanzu a kuntace yake shi ba a kyauta mashi ba mun gane sanyin na dawowa wasu kuma ce ba a kyauta masu ba damina ta zo wasu na dariya wasu na fushi haka ne ko ba haka bane ka ce komai kai sai an maka wai da kake tsammani yadda kake so to me yasa kai ba ka zama ba koko me yasa kai ba za ka je ka zama ba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa a ah, na an naftatina min alfarahi ya ce mu yanke sallar saboda farin ciki bi ru'uyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ganin annabi fana kasa abubakar an akbaihi sai abubakar sai dawo da baya liyisila saf don ya komo cikin sahu wa zanna annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharijin ila sala domin a zaton abubakar annabi zai fito ai sallan da shi ne fa shara النبي صلى sallallahu alaihi wa وسلم wa sallama sai annabi ya mana ishara an atimmu salatakum cewa ku cika sallanku wa arkhas sitara sai يومه ya saki labulan fa tuwfiya min yawmihi ya rasu annabi na rasuwa kaga shekara biyu da gwamnatin sayyidina Abubakar ta yi a cikin rikici ya yi shi na gaya muku cikin rikici ya yi shi kaf shi yasa ba a rikodin komi wanda abubakar ya cikin gwamnatin shi a shekara biyun nan saboda dama annabi ya gadon mai rikicin wa rikicin annabawan ƙarya yana rasuwa ga matsala na biyu ya kara taso mashi shine matsalan mai ridda eh matsalan masu ridda ya taso matsala na uku kafirai da ke nesa suna hankoron kawo hari ina madina an yakin yamama an kashe mafi yawancin momi yana tunanin ya za a rubuta mai alkur'ani a bisa shawarar su na umar ina abin da aka yi in ka so ka ce kawai matsalin security ita ta damalmale gwamnatin wa na abubakar in akwai matsalar security a waje ko ba abin da shugaba zai iya yi yanzu nan da shekara 25 duk gwamnan da aka yi a maiduguri da yoba da adamawa ba za a ga abin da zai yi ba ba abin da zai yi zai ta kokarin gyaran matsalar security ne ko da an gama hayaniyan ko akwai wanda tunaninsa ya zama haka akwai makamai hannun mutane za a ta samun matsaloli kun gano wannan da kyau ku to da ya gama tattake matsalar security ko sai mutu kisa in za a yabe shi ana yaban shi ne game da samar da mai zaman lafiya a musulunci wanda ya aikace-aikace shine wa sayyidina umar ne usman ya fara matsalar security ya taso me ya hana sayyidina ko komi matsalar security suna fatan mun gano wannan da kyau inda matsalar security a waje shugaba bai iya yin kaumi sun ba sai zauna lafiya ne al'amarin zai samu ba <laughs> jama'a muna fahimtar wannan da ke ku to amma talakawa su ba san irin wannan gaskiya ba yanzu annabi ya rasu a ran da annabi zai rasu a ranar aka kashe ɗaya daga cin annabawan ƙaryar kuma musailama na ƙara ƙarfi wadda wanda ba mu shi a tarihi ba eh duk ba mu san shi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 680 Muslim ya fitar da shi a lamba na 419 wa fi riwayatin ukhra wa tufiya fi akhir zalika al-yawm malai ta karshen wannan yini ya rasu Imam al-Bukhari ya fitar da wannan ruwaya a lamba na 754 ina fatan mun fahimci wannan da kyau qala ibn kathir ibn kathir ya fadi fi hadha al wa hadha al yace wannan hadith na cikin bukhari wa huwa yadullu wafata waqa'at cewa rasuwan annabi ta faru ne bayan zawalin rana wa nawawi wa ibn rajab ila annahu tufiya duhan amma a nawawi da ibn rajabin suka ce annabi ya rasu ne da hantsi zalikal yawm a wannan yinin tambaya anan kayan da Allah tun da kake cewa kana kauna annabi ka taba binciken a daidai lokacin da ya rasu ma kuna <laughs> da yaushe ya rasu ran alhamis da safe ko da rana ko da yamma eh to kaji a fahimtar ibn kasir kuma yana cikin bukhari ya ce rasuwan annabi bayan rana ta yi zawali ne kun gano wannan da kyau ku. amma wai da ibn rajabin suka ci da hantsi ne ka karanta albidaya mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da uku haka ka duba tazibul asma wal lughat na imamun nawawi a shafi na ashirin da hudu da lata'iful Ma'aris a shafi na ɗari da sha uku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kanan aisha <clears throat> radiyallahu an hata kun sai da aisha allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda ta kasance tana cewa <clears throat> inna min na'amillahi alayya <clears throat> anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tuwfiya fi baiti ta ce daga cikin ni'ima gwaggwaban ni'iman da Allah madaukakin sarki ya man injiwa in ji aisha cewa annabi ya rasu ne a ɗaki na wafi ne kuma ya rasu ne a kwanana a ranana ranar girki na ku gane mun san ƙarshe matan annabi sandare bai da lafiya sun ce koma ɗakin aisha ya jinya ko shi ne aisha take cewa ba a ranar aro annabi ma ya rasu ba a ranar wa ya rasu a ranar ta ne <laughs> baran da aka ara ba kuma a ɗakinta mun gano wannan da kyau ku wa baina sahari wa nahal yana rungume tsakanin cinyoyinta da kirjinta wa allaha jama'a baina riqi wa riqihi wa riqihi inda mautihi kuma Allah ya hada tsakanin yamuna da yamunshi shi yayin mutuwan annabi dan aswakin karshe da ke bakin annabi na kaninta ne Abdurrahman ta tattauna ta ba manzan Allah ya aswaki da shi ta khala alayya abdurrahman abdurrahman ne ya shigo wajena wa biye da hissiwak a hannun shi akwai aswaki wa ana musnada rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ni ne na rike annan ma na ya jingina a jikinta haka fara'aituhu yanzuru ilaihi ta ce sai na ga annabi yana ta kallon aswakin wa arabtu annahu yuhibbu siwak sai na gane yana son asuwakin ne aisha tana da ni ta da kan gado da ganin abu za ka iya ganowa to ba faɗin da nake muku ba kenan ko kiri-kiri mutum ya kasa gane abin da ake nufi wai sai an yi to annabi ya dama magana yana son asuwakin ne rashin la ta kalla asuwakin saboda ta san abin nan da nan sai har da ɗaya tara da ɗaya kawai biyu ne sai ta so asuwaki ka bayyance wannan mutum ne kan gado ko to yana da saiti kyakkyawan saiti wajen iya tsara abin da ba za a samu matsala ba amma wanda bai da kan gado wayo kawai yake da shi to zai ta yin abubuwa na kurakurai wanda ba zai gane ba sai ruwa ya kare ma dan kada kun gano wannan Ka ga Aisha tana da kan gado kowa ya fahimci wannan faƙultu a kuzu in karɓo maka ne fa a share da ra'asi an na'am sai ishara da kan shi eh, a an so yana so fatana walatu sai ta an so wannan aswaki fashtaddu alaihi sai ta tattauna mai wa qultu alyanahu laka mana fashtad sai ta tsaga shi ta ce tattauna maka sai nuna mata eh fa share bi rasi an na'am falayyantu ta ce sai na tattauna shi fa'amarahu wa bayna yadayhi rakwa au alaba ya shuka umar mai ruwaya ne yake shakkan abin da ta fi hama cewa a wannan waje akwai wani dan daro ko akwai wani dan bokiti wanda ke da ruwa faja ala yi da khul ya ya filma sai ya sa hannun shi a ruwan fa sahu bihi ma wajahu yana shafawa a fuskan shi يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات النبو ما بكينا إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى هي هكا gano ne da kyau ku nuna sama ya ce na zaɓi rafiƙil a'ala domin annabi ya ce ba wani annabi da zai rasu face sai an ba shi zaɓi ko da ya ci gaba da zama nan ko ya tafi to lokacin ne aka ba annabi zaɓin za ka zauna ko za ka tafi sai shi ila rafiqil la'a'la ya zaɓi wajen Allah kun gano wannan da kyau ko hatta qubida wa malat yadahu hannun shi na sama haka har sai da aka ɗauki ran annabi kawai sai daga hannun ya komo ƙasa farai ya tafi al-imam al-bukhari ta da shi a lamba na 449 da lamba na 2217 muslim ya fitar da shi a lamba na 2443 wa an anas ibn malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kara mashi yarda Allah azza wa jalla al wahaya ala رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya biyinta wahayi ana ta kwararo wahayi ga annabi qabla fatihi kafin rasuwan shi hatta tuwafiya har annabi ya rasu wa aksara ma wahayi yau ma tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi yawancin wahayi ma da ya zo ko to ya zo ne ran da annabi ma zai rasu kun fahimci wannan za mu karanta wannan karatu na gaban mu ce wahayin ma shi za kike ganin an ce ya ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ba ana nufin lalle wahayin qur'ani ba umarni daga Allah ana ta nannagawa ana nanatawa ayi kaza ayi kaza ayi kaza Imam al-Bukhari ya da wannan hadisi a lamba na 4982 Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 316 wa an Aisha radiyallahu anha annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo aisha ta ji annabi yana cewa qabla an yamut kafin rasuwan shi wa huwa musnidun ila sadariha yana tokare na jingine da ƙirjinta, wa azgad ilaihi ta kasa kunnenta wa ya kolo allahumma gfirli warhamni wa alhikni da rafik. murya annabi ta yi kasa shi ne annabi yake cewa Allah gafarta min ka ji kaina Allah ka kai ni matsayi mafi ɗaukaka al-imam al-bukhari fitar da wannan ruwaya a lamba na 2444 muslim ya fitar da shi a lamba na 4440 qalat falamma nazala bihi wa ra'asuhu ala fakhidhi gushiya alaihi yayin da mutuwa ya sauko ma annabi kan shi na tallabe a kan cinyoyi na sai na ga ya suma sun ma'afaƙa sannan ya farfado fa'ash hasa basarhu ila sakatil baiti sai tsira marufin ɗaki ido sun maƙala sannan ya ce allahumman rafiƙal a'ala qalat fa kanat akhir kalimatin tukallima biha ƙarshen abin da ta ji ya faɗa shine allahumma ar-rafiqul a'ala Allah na zaɓi zuwa can gayya mafi ɗaukaka Al’imamul imamul bukhari ce da wannan ruwaya a lamba na 463, muslim a lamba na 2444 qala ibn hajar ibn hajar al ya ce wa kanar wafatuhu fatuhu yau ithnain annabi ya rasu ranar litinin ne bila khilaf min rabi'in al'awwal a watan rabi'in al'awwal wa kada ya kono ijima'an rasuwan shi litini a watan rabiyar awal kamar bayan kusa ya zama sun ma inda bin ishaq wal jumhur a wajen malam ibn ishaq da mafi yawancin malamai annaha Hafi, sani ashar minhu suka ce sha biyu ga watan rabi'in al ne wa inda musa bin uqba wal lays wal ah, al a wajen waɗannan manyan malamai su al-khawarizmi wa ibn zubar mata hilalin rabi'in al-awwal ya rasu a hilal ne na rabi'in al-awwal wa inda abi mihnaf kun ji ku abu mihnaf wal kalbi fi sanihi suka ce a bi ga watan rabi'in al-awwal ne warajahu suhaili wa hadha al-akhir huwa alladhi itamadahu al-hafiz kun gano wannan da kyau ku wasu ka ce sha biyu ga wata wasu ka ce goma ga wata wasu ka ce farkon wata wasu ka ce a cikin sha uku sha hudu sha biyar ne amma zancen da ya fi inganci shine sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ne manzan Allah ya rasu lokacin haihuwan shi ne ba a da tabbas kan tafato Lubari, jiz'i na bakwai shafi na ɗari bakwai a lamba hadis na ɗari bakwai da saba'in da shida Allah maɗaukin sarki ya samu dace 136 eh, umuruhu umurun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hina mata annabi ya rasu ya dan shekara nawa ne an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce tuwafiya wa huwa ibnu 63 annabi ya rasu ya dan shekara 63 al-imam al-bukhari ya fitar da wannan ruwaya a lamba na 4466 muslim a lamba na 2349 wa saha misluhu an ibn abbas radiyallahu anhuma imam al-bukhari da wannan ruwaya a lamba na 3903 wa fi riwayatin ukhra an ibn abbas توفي wa الله صلى الله wa وآله وسلم وهو ابن خمس وستين النبي يا رسول شكرا ستين دبيرني fitar da wannan ruwaya a lamba na 2353 wasaha an anasar radiyallahu anhu annaha 60 sana cewa wai annabi ya rasu ya dan shekara 60 ne bukhari ya fitar da wannan ruwaya a lamba na tara. wa jama'an nawawi bainal akawal al-imam an-nawawi ya tattara waɗannan maganganu fa qala sai ce tuwafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya rasu walahu salatin wa sittuna sana ya ɗan shekara sittin da uku wakila hamsin wa sittuna sana wasu ga ce shekara sittin da biyar wakila sittuna sana wasu ga ce sittin wal asahu wa ashhar na farkon ya fi inganci ya fi shahara wa kada ja'at al aqwal duk waɗannan maganganu guda uku sun zo cikin bukhari qala ulama al jam'u bayna riwayatay anna marrawa sittina lam ya'ud ma'aha al-kusur wa man rawa khamsan wa sittun adda sanatayn al-mawlud wa man rawa salasan wa sittin lam ya'adduhuma wa sahih salasan wa sittuna ba da yake cewa wanda ya kirga kwanuka ya ce sittin da wani abu shekaru sittin ne daidai to ya ware kwanaki shekaru guda uku wanda ba sa cikin ayyukan da manzan Allah yi bai sa sa ciki kun gano wannan da kyau ku sai ce sittin ne zai irga shekarun annabta ne kadai sai kuma ya irga shekarun haihuwan shi kadai dan an shekara uku ba a manzan Allah wahayi to bai lissafa su ba na annabi ya shekara arba'in kafin wahayi ya shekara uku ba a mai wahayi kwata-kwata sai shekara nawa ishirin ana mai wahayi goma a makka goma a madina sai kawai sun zo zai shekara sittin kun gano wannan da kyau ku to wasu kuma da suke cewa sittin da biyar sun irga da shekaran da aka haifi annabi da kuma shekaran da ya rasu kun gano wannan da kyau ku in an ce shekara kaza sai ce to a hada da shekaran haihuwa a hada da shekaran mutuwa sai za hada shine zai ba da wancan lissafin kan tazibul asma wal lugat na nawawi shafi na 23 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum